Bismillahir Rahmanir Rahim. Masifaffiyar ƙauna kashi na goma sha shidda. Ba ita ta tashi ba sai wajajen magarba abin da ya mugun bata mamaki yadda kuma ta ga suna harkar gabansu ba wanda ya damu da ita. Bayi ta shiga ta ɗauro alwala ta dawo ɗakin ta rufe kofar ta saka sakata sannan ta yi la'asar ta magariba da ta ji kuma an kira sannan ta zauna tana addu'a. Wannan babban gidan da aka kawo ta tana mugun tsoron shi tana kuma addu'a Allah ya fitar da ita. daga gidan nan lafiya Allah ya tsare ta sannan kuma Allah ya kare ta Allah ya ba baba aikin ya samu kuɗi ya zo ya ciro ta ta koma gidansu cikin yan uwanta ta ci gaba da rayuwa abinta ta fara school ta ita ma ta yi kewan Habib Sadiq da kuma abidanta washe gari bayan ta yi sallah asuba ne ta linke komai ta zare sakatan sannan ta kwanta akan gadonta tana lazimi da yatsa sannan kuma aka buɗe kofar ta headguard ne ya shigo muryar shi ba wasa ya ce mata yau prince ke buga final match din shi ƙa'idar ne babu wanda zai kalla match din nan da zai match din da zai yi addu'a club din shi chelsea ne su ci amma kuma kallo sai gobe idan kallo sai gobe idan ya iso nan kowa na gidan nan gabaki ɗayan mu har da ma mai martaba da shi za mu fito compound a kunna pro projecto a compound mu haɗu dukkan mu a kalla ana celebration yau za a faɗa yau za a ma fadan nan gabaki ɗaya special sanitation but kai kana cikin waɗanda za su je ɓangaren prince ku gyara da duk kuma ba za ka taɓa komai ba kawai za ka je tsaya ne kana kallon me suke yi kar ka taɓa komai ka gane gyaɗa mai kai yayi a hankali ya ce mu je tashi ta ta ɗauki ta ɗauki to ɗinta ta saka sannan kuma ta bi suka fita dama ɓangaren da suka shiga ne jiya guda biyu ne ɗayan ɓangaren da ta ga sun je ne buɗe ƙofan headguard ɗin yayi ya shiga ta bi a baya baki ta buɗe wawo tana kallon ɗakin wani irin cube full building ne da kuma benen na tsakiyar falon nan kuma ya tafi sama kamar wani bishiya a makwaɗe ga kuma kendra light kendra light yasa suka yi kuma kyau gwanin ban sha'awa ɗakin kana shiga ne kasan ɗakin ɗan gata ne ga wasu kujeru da bata ma irin da bata taba ganin irin su ba a duka bangaren dai da ta je a gidan headguard din ya hau har ya yi nisa ya juye yana ganin shi har a lokacin yana a tsaye a ƙasa ya sa ya ce masa let's go bedroom din shi suka shiga inda ta ga wasu ma'aikatan suna gyarawa kamar suna gyara kwai tunda take a duniya ko a mafarki ba taba ganin irin gadon da ke ɗakin shi ba gashi an zagaye gadon da kuma wasu fararen shara shara-sharan labulaye ga wani dan kareren katon hoto da ke kuma manne cikin bangon saman gadon kallon hoton ta ta ga saurayi ne tsaye ya juya maga hoton baya yana rike da ball yana sanye da kuma kayan jesi ina chelsea bayan kuma riga an rubuta tobi sannan ga kan shi an mai wasu yan fici-ficin twistin kamar gashin kan mawaƙin nan omale omale kafafun shi kuma ta bi da kallo yadda kuma suka bi suka bubbuɗe yana yana da belok a ranta ta ce aiko zai iya kwallo daga ganin sa sadiq ɗinmu shi ma gwame ne ya iya kwallo duk da dai yaro ne shi don ma mama tana hana shi kwallon saboda ya dinga zuwa aiki da kuma yanzu ya dawo da yanzu ya dawo proof maganar gad ɗin ne yana na yama cleaners ɗin sannan kuma ya barta a wajen ya wuce fita haka suka ci gaba da gyaran tana kallon su tana kuma bin su duk inda suka saka kafa suna cikin aiki aka shigo motar suna cikin aiki aka shigo matar jiya ce dai mom tare da wasu maza guda biyu suna rike da kayayyakin a hannun su biyu suka hayo sama tana musu magana da turanci ta ce masu hof nan dai is prophet ban san abin da zai bata matofi rai ya dawo gobe gobe fawar haka ya iso ga baki ɗayansu daga cleaners ɗin har ita zubewa suka yi a ƙasa suna gaishe ta tsaki ta tare da ɗauke kai ta hanyar ɗakin da shine closet ɗin ɗakin ta buɗe kuma suka shiga kaya ne cike ga kuma ɓangaren takalma sneakers sun fi kala hamsin ga kuma flat shoes ga kuma cover shoes ga kuma palms ga kuma takalman ƙwallo duka dai designers ne ga ɓangaren turarurruka da mayukan shafa ko ina a closet ɗin wardrobe ne nuna musu wajen kayan nashi ta ce masu oya ku jera su a nan ɗin jera kayan suka shiga yi tana kuma kallon kayan tana murmushi sannan suka gama suka fito suka sauka suka fice sai da yamma suka gama aikin ɗakin ta fito ta dawo ta ta dawo ta mugun ta mugun gaji wani zubin ma yawo tsayuwa kallon aiki ya ma fi wahala kan asalin aikin ita har ma gara a sa ta aikin don ta fi sabawa ma da wannan tsayuwar da take disdes bayan ta ciwo ma yake haka ma bombs ɗinta lallaɓawa dai ta ta ɗauro alwala ta shige ɗakinta ta yi sallah yau tun da safe kamshin girki kala-kala ya hana an ta sukuni gidan kamar biki ake daman tun da kuma sassafe take wanka ta shirya tsaf yau wata dark blue riga ce ta saka da aka yi zanen mota a gabanta sai kuma ta sa dogon wando jeans burgujeji as usual dai sannan kuma ta sa kito ɗinta ta fito tana tafiya ne a hankali tana ƙara kallon gidan fita sai daga bangaren su na 'yan aiki ta shiga bangaren olori queen tana tafiya ita kaɗai a hankali kuma kamar wata matsoraciya tana kallon yadda kowa ke aikin gaban shi hey you ta ji muryar mace daga sama kafin ta ɗakanta ta ji wata ce ta ce who are you calling dami cikin wani irin yanayi na wulakanci ta pointing fatima da ke ƙasa ta ce that boy toby's house boy hey you don't you hear that i'm calling you da sauri fatima ta ɗaukanta tare da kai hannunta ta dafa ƙirjinta ta ce me are you calling me hararar shi ta ce which is stupid hausa intonation malo boy go back to your side i hate seeing workers like you roaming about aside aside ɗinmu dariya sauran suka yi ɗayan mai suna kende ta ce but the boy is cute dot which is big bomb head suka kwashe da dariya dukkan su ukun kuma mai suna ta yi ɗan su ya ɗan biyu ne dan su 'yan biyu ne bayan ayobami wacce ta yi aure sai kuma 'yan biyu ta yi da kande sai kuma da maulola wacce suke ce ma dami sai olowa bitobi da suke ce ma tobi a hankali wacce ke kan swingin chair din wajen tana kuma kwance tana danna waya ta ce but deep down i miss him fa almost six months ba mu gan shi ba i miss his stress his stubbornness and his anger hararar ta damite da ta tashi ta wuce fuhu ta bar ta wajen sauka kasu dai saboda ita ma kamshin girkin ya ishe ta dani ta je ta shiga bubbuɗe haɗaɗɗun wamas ɗin da aka jera har ta kai kan wama ɗin da ke ɗauke da pepen gizet da kuma sauri ta ɗauki plate da spoon za ta ɗiba mom da ta fito ne kenan daga kicin ita ce don't touch that food da sauri ta kalli maman nata rai a ta ce hi a ranar mom ɗin ta ce because I did not take it for you na tobi ne mai da kula ta ta rufe ta wuce fu ta fice daga ɗakin ta wuce fada bata damu da kuma mutanen da ke fadan ba ta wani fashi da kuka ta faɗa cikin baban nata a shagwaba ta ce dad I don't like what mommy is doing to me mommy ba ta girki sai in tobi na nan ko wai yanzu dan zan ci magizar din da ta yi ne shine ta hana ni daga oba har otun din murmushi suka yi waziri ya ma mutanen fada alamun da su fita sannan uba din yi magana dagurta ya share mata hawayen da ke take ya ce mata on dami wai ke me yasa jolos prince ce kin ba ma be good for years ba but kina all this eh dan maman shi ta mashi gizaci we, we all know he likes that idan kina son gizaci sa ku kuma na yi miki naki special one Make mai kafaɗa ta yi ce ni na na mom ɗin nake so. Shiru ya yana kallon ta sai kawai kuma ya murmushi ya ce tashi ki tafi. To ga ni nan zuwa gidan. Ki ce na ce ta baki. Murmushi ta yi da gudunta ta tashi ta kuma fita. Waziri ya ce dami dami dami trouble. Agogo sarki ya kalla ni ya ce it's almost one a fara shirya motoci mu tafi airport. Gada mai kai waziri ya kalli guard din da sauri guard ɗin ya fita daga fadan don fara shirya motoci. Wani private jet ne ya fakin a Murtala Muhammad International Airport a nan private jet terminal. Wani black like real black guy ne kwance akan dogon kujerar da ke cikin jirgin. Ya rufa da bargo fari mai shegen laushi saboda sanyi AC cikin jirgin. Yana sanye da headphone shi kuma akan filo. Idanun shi limshe yana ɗan kaɗa kai kaɗan kaɗan. Yana sauraron ɗaya daga cikin waƙoƙin BTS Dynamite yaran South Korean ne. Yana son waƙoƙinsu sosai. ɗaya daga cikin baturan cabin crew din ne ta zo ta kuma taba hannun kujerar da yake kai a hankali kamar tana ta da kwai ta ce sa we have arrived duk da bai ji maganar nata ba amma ya ji taɓin kujerar haka kuma ya sa ya buɗe idanunsa a hankali kaɗan da sauri baturiyar ta janye idanunta wasu irin big fararen shanyayin idanunsa ne da shi bai da kuma bakar ƙwayar ido bai da bakar ƙwayar ido rada na mai ruwan ruwan toka-toka ne haka yana da dogayen gashin ido da kuma cikakken gashin kira da ke nan a kwance suna shining wani ɗan ƙaramin siririn sajen gefen fuska gare shi da kuma ɗan ƙaramin gemu da bai fara tsawo ya sauka ba yana kuma kwance a gemun goshin bakin shi kiran suna kuma kyalli sai gashin kanshi da kuma da sai gashin kanshi da aka yi mai kitso irin na omale da kuma keyan kuma zuwa zuwa tsakiyar kan normal normal clean aski ne sauti sauti gaban gaban kan ne da kuma kitson twisting kamar dada gajejjeru a hankali ya yunkura ya tashi ya zauna haka ya sa bargon da ya lulluɓa da shi ya sauka daga kirjin shi zuwa kafafun shi yana da very thick body yana da kuma yana da kuma broad faɗaɗɗen chest da ke cike da black dark long hair don wani farin body hawk ne na maza ne saka mai v-neck hakan yasa kana ganin kwantaccen gashin shi da kuma yadda kirjin shi din ya fashi ya dare ya rabu ya dare ya rabu ta wani kakkauran clavage da da tsana tsagu tsanaken sorry Allah sai kun yi hakuri cikin si is way too flat yana kuma ganin six kana ganin six muscle fat din shi sun fito ram ta rigan sun fi kuma rigan sun kwanta da yake rigan na da short hand haka kuma ya bayyana cikakken ƙirar hannun shi da ke da kiba, ga kuma jijiyoyi sun bi hannun tsabagen muscles ɗin shi tana kuma ganin shi kaga oba kana ganin shi kaga oba kamar karamin shi ne a wajen bambancin shi da baban nashi kawai shine shi bai da bille amma yaron na really na na mai baba ne yana da dogon hanci sai kuma lips din shi that are masculine in nature in a bit thick amma kuma so pinkish bottom bottom lips din shi is pink na saman kuma baki gwanin ban sha'awa jikin shi har wani irin sheki yake kana ganin shi kaga dan hutu you don't need to even ask a hankali ya janye headphone din daga kunnen nashi ya kuma mai da shi wuyan shi sannan ya kalle ta ba tare da ya yi magana ba haka yasa ta gane tambayan ta yake yi me ta ce isa ce yasa ba zai kuma tambaya ba dan murmushi ta cikin turancinta na turawa ta ce samun iso your family are actually outside suna jiran ka pip tot da window ka leka window ka gani dan juyawa ya kalli window din murmushi ya for the first time da ya haskaka fuskar shi ya kuma ƙara mai wani irin kyau a duk Lagos family shi a duk Lagos family shi kadai ne suka isa su shigo asalin filin jirgin da motocinsa a zo a ɗauke shi ya yi bargon daga jikin nasu sannan kuma ya cire bel ɗin da ke west nashi ya miƙe tsaye sai da wani sanyin sai sai bai da wani tsayin kirki amma kuma kuma ba gajere ba ne bai da ƙiba but he is a politic man yana da tittins daga kuma ɗan gwaɓin kafar shi that makes him to look very to make wave young over sexy he looks so cute and damn charming yana sai ne da wani an ash color sweat pant designer then then need yana sanye da wani sandals ne a kafar shi na hams baki wayan shi kiran iphone 12 pro max ne ya dauka ba tare da ya fi ta kan sauran kayan shi da ke cikin jirgin ba iya hanyar fita juyowa ya baturiyar ta yi ta bishi da kallo barin ma a ɗin shi da ya yi fumfum ya cika sweet pant ɗin shi kuma can ciki ta ce oh dear oh dear lord this black guy is way too sexy my lord miyau ta dan haɗiye ta bishi da kuma sauri ta ci gaba da kallon shi yadda yake sauka daga matattakalan jirgin gadin gidan nasu da already suna gaban jirgi suna jiran sakowar tashi ne su suka shiga so kwaso kayan shi suka zube a ƙasa ganin ya fito. An gaida Aremu Prince ɗin land ɗinmu da ya yalwatu da kuma kayan itatuwa barkan kaya da zuwa ɗaga oba na Legas. Takawanka lafiya magajin gidan masarautar nan. Tafi a hankali ya isa a isishin tafi a hankali a isarka sangartacce jininka kuma ya ba sangartacce jininka ya baka babanka sarki baban babanka sarki baban baban baban babanka sarki ko kallon su bai ba ya wuce abin shi yana kuma tafiyar nan kamar namijin da idanun shi akan akan kamar namiji idanun shi akan mahaifin shi da ya yi shiga na alfarma na na zo a gani ya fito daga mota tsaye rike da sandar sarautar shi yana kallon ɗan nashi murmushi fal a fuskar shi haka ma otun yana zuwa wani irin rungume baban nashi ya ce dad wani irin zaki da wani irin zaki da daɗin murya yake da shi ne da zai iya saka ka bacci cikin wani irin farin ciki uban ya ciro shi daga jikin shi ya ba ma waziri sandar tashi ya kai hannun hannayen shi duka biyu ya kama fuskar yaron nashi yana kallon cikin harshen yarbanci ce mai why have not you been eating eh otuwa lobi jibiyar da karami sai wani murɗewa kake yi kana kuma mai da jikinka something else ni wallahi ban son wannan work-out din fa tsotse maka ruwan jiki yake yi haba na to be cire hannayen baban nashi yayi daga kuma fuskar nashi yana ɗan dariya cikin harshen turanci ce but that a footballer needs to work out you know my friend speak yoruba to me ta haka ne kuma za ka zama sarki when you cannot properly communicate in your mother tongue Oba ya mai magana ne da turanci haka ya sa tobi ɗin ya sake yin murmushi ya ce, Emo eh, Binu, Ome Buni Dat. Ya yi magana ne a shagwabe da ya sanya Oba din ya sake kama fuskar tashi ya mai pick up waya ta ce, I love you my son. Pick shi ma ya ma baban nashi ya ce, Love you too dat To masu sauraro duka ina ga bari mu dakata a nan sai idan Allah ya kai mu. za ku je ne dauke da ci gaban wannan labarin ni mama hanifa nake cewa mu wani lafiya goda Allah da kafan farin ciki na da na tuna na da na yi murna a ina.